Korintiya ta fari Sura ta bakwai To, a yanzu a game da abin da kuka rubuto, yana da kyau mutum ya zauna ba aure, amma don gudun fasikanci sai kowane mutum ya kasance da matarsa, kowace mace kuma da mijinta. Miji ya ba matarsa hakkinta na aure, haka kuma matar ga mijinta. Matar kuwa ba ta da iko da jikinta, sai dai mijin. haka kuma mijin ba shi da iko da jikinsa, sai dai matar, kada ɗayanku ya ƙaurace wa ɗaya, sai ko da yarda juna zuwa wani ɗan lokaci kaza don ku himmatu ga addu'a, sa'an nan ku sake haɗuwa, kada shaiɗan ya zuga ku ta wajen rashin kamewa. Na faɗi wannan ne bisa ga shawara, ba bisa ga umarni ba, da ma a ce kowa kamar ni yake mana, sai dai kowa da irin baiwar da Allah ya yi masa. wani iri kaza wani kuma iri kaza Abinda na gani ga waɗanda ba su yi aure ba da kuma mata gwauraye ya kyautu a gare su su zauna ba aure kamar yadda nake in kuwa ba za su iya kamewa ba to sai su yi aure ai gwamma dai a yi aure da sha'awa ta ci rai masu aure kuwa ina yi musu umarni ba kuwa ni ba ubangiji ne cewa kada mace ta rabu da mijinta. in kuwa ta rabu da shi sai ta zauna haka ba aure ko kuwa ta sake shiryawa da mijinta miji kuma kada ya saki matarsa ga sauran ni nake faɗa ba ubangiji ba in wani ɗan uwa yana da mace mara ba da gaskiya ta kuma yadda su zauna tare to kada ya rabu da ita mace kuma mai miji mara ba da gaskiya ya kuwa yadda su zauna tare to kada ta rabu da shi don miji mara ba da gaskiya a tsarkake yake a wajen matarsa, mace marar ba da gaskiya kuma a tsarkake take a wajen mijinta, in ba haka ba, zai zama na ’ya'yanku ba masu tsarki ba ne, amma ga hakika masu tsarki ne, in kuwa shi ko ita mara ba da gaskiya ɗin yana son rabuwa, to sai su rabu. A wannan hali, ɗan uwa ko uwa mai bi ba tilas a kansu. domin Allah ya kira mu ga zaman lafiya. Ke mace, ina kika sani ko za ki ceci mijinki, kai miji, ina ka sani ko za ka ceci matarka. Sai dai kowa ya zaman da Ubangiji ya sa masa, wanda kuma Allah ya kira shi a kai. Haka nake umarni a dukan ikkilisiyoyi, duk wanda Allah ya kira, wanda dama yake da kaciya, to, kada ya nemi zama marar kaciya, wanda kuwa ya kira yana marar kaciya, to, kada ya nemi a yi masa kaciya. Don kaciya da rashin kaciya ba sa hasala komi, sai dai kiyaye umarnin Allah, kowa ya zauna a mukamin da Allah ya kiraye shi, in ya kira ka kana bawa, kada ka damu, in kuwa kana iya samun ‘yanci, ai sai ka samu, wanda aka kiraye shi ga tafarkin Ubangiji yana bawa, ai ‘yantacce ne na Ubangiji. kuma wanda aka kira shi yana ɗa, bawa ne na almasihu, da tamani aka saye ku, kada fa ku zama bayan mutane. To, 'yan uwa, duk halin da aka kira mutum a ciki sai ya zauna a kai, yana zama tare da Allah. A game da matan da ba su yi aure ba kuwa, ba ni da wani umarnin Ubangiji, amma ina ba da ra'ayina ne a ni amintacce ne bisa ga jin kan Ubangiji. na dai ga ya kyautu mutum ya zauna yadda yake saboda kuncin nan da yake gabatowa inda igiyar aure a wuyanka to kada ka nemi tsinkewa in kuwa ba igiyar aure a wuyanka to kada ka nemi aure amma kuwa in ka yi aure ba ka yi zunubi ba ko budurwa ma ta yi aure ba ta yi zunubi ba duk da haka dai duk masu yin aure za su ji jiki Niyata kuwa in sauwaƙe muku, abinda nake nufi ’yan uwa, lokacin da aka ƙayyade ya ƙure. A nan gaba masu mata su zauna kamar ba su da su, masu kuka kamar ba kuka suke yi ba, masu farin ciki ma kamar ba farin ciki suke yi ba, masu saye kuma kamar ba su rike da komi, masu morar duniya kuma kada su ba da ƙarfi ga moranta. don yayin duniyar nan mai shuɗewa ne. Ina so ku ‘yantu daga damuwa, mutum mara aure yakan tsananta kula da sha'anin Ubangiji, yadda zai faranta wa Ubangiji rai. Mutum mai aure kuwa yakan tsananta kula da sha'anin duniya yadda zai faranta wa matarsa rai. Hankalinsa ya rabu biyu kenan, mace marar aure ko budurwa. takan tsananta kula da sha'anin Ubangiji yadda za ta kasance tsatsarka a jiki da kuma a rai. Mace mai aure kuwa takan tsananta kula da sha'anin duniya yadda za ta faranta wa mijinta rai. Na faɗi haka ne don in taimake ku ba don in ƙuntata muku ba, sai dai don in kyautata zamanku da nufin ku himmatu ga bautar Ubangiji ba da raba hankali ba. Gazancen 'ya budurwa wadda ta zarce lokacin aure. idan mahaifinta ya ga bai kyauta mata ba in kuwa hali ya yi sai ya yi abin da ya nufa wato a yi mata aure bai yi zunubi ba in kuwa ya zamana ba lalle ne ya yi wa ‘yar tasa budurwa aure ba amma ya tsaye da shawara bisa ga yadda ya nufa ya kuma kudura sosai a ransa a kan tsare ta to haka daidai ne wato wanda ya yi wa ‘yar tasa budurwa aure ya yi daidai amma wanda bai aurar da ita ba ya fi shi. Igiyar aure tana wuyan mace, muddin mijinta yana da rai. In kuwa mijinta ya mutu, to tana da dama ta aure wanda take so, amma fa sai mai bin Ubangiji. Amma a nawa ra'ayi, za ta fi farin ciki in ta zauna a yadda take, a ganina kuwa ina da Ruhun Allah.